أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 wata ta dace da 27 bayan ɗin makarfan 27 ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 wadda ya daidai da 25 ga watan 5 miladiya biyar. Allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka Hibnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta yau kuma shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace wajen abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci a zama da ta gabata wanda muka tsaya a addu'a ta hudu da malam ya kawo a cikin littafin shine addu'a'u liman labisa tsawon jadidan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta wadda za a yi ma wanda ya sanya tufafi sabo wani bawa ɗan uwa da ya sanya tufafi sabo ta haɗu da shi to sunna ce ka yi masa wannan addu'a da muka karanta ne abin da muka tsaya a kai a yau da ikon Allah za mu tashi addu'a ta biyar da malam ya kawo a cikin shi ne ma ya kuru sau ba abin abinda mutum zai faɗa a lokacin da zai cire tufafi a jikinsa a lokacin da mutum zai cire tufafi a jikinsa to me ya kamata ya ci mecece shari'ar musulunci ta shari'anta mana mu faɗa lokacin da za mu cire tufafi daga jikinmu malin ke cewa ma ya kulu ila wawa a sauba abinda mutum zai faɗa idan zai cire tufafinsa malin ke ce abinda zai ce shine bismillah shine ne bismillah wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana a lokacin da za mu za mu cire a cikin kowane hali kuwa akwai hadisai waɗanda daga sahabbai mabambanta da aka rawaito hakan daga gare su akwai hadisai daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu akwai hadisai daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wa ma maza mu ta da ambatan hadisai guda uku a cikin waɗannan hadisai da suke magana akan wannan matsala ta faɗin bismillah lokacin cire tufafi akwai hadisin anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa ya ce ذكر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa sutura ko shamaki da ke tsakanin idanun shedanun aljanu da al'auran ɗan adam sutura da ke tsakanin idanun aljanu da al'auran ɗan adam shine a lokacin da za su cire tufafinsu su ce bismillah lokacin da za ka cire tufafi sai ka ce bismillah to kamar ka sanya shamaki ne tsakanin idanun aljanu zuwa ga al'auran Allah maɗaukakin sarki sai sa shamaki tsakanin idanunsu da al'auranka ba za su iya ganin al'auran taka ba ba za su ga al'auran taka ba shi ne ma'anar sitiru ma bai na a'ayyurin jinni wa aurati bani adam idza wada'u thiyabahum an yaqulu bismillah in suka cire su ko in za su cire tufafinsu sai suke bismillah wannan hadisin imamu kwabarani ya fi da shi a cikin mu'jan al'awfas dinsa hadisi na dubu da da biyar hudu a shek muhammad nasir din al-zani ɗan hadisi na ingantacce a cikin al'asfahihul jami'in sahih shine hadisi na dubu uku da da shida goma. wannan ruwayar da imamu tabarani ya kawo ki da cikin mu'jam al-awsat imamu tirmidhi ya kawo kwatankwacin sa shi ma daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu hadisi na sai sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace sikiru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza da al-khala an yaqula bismillah wannan riwayar ta imamu Tirmidhi da wannan lafazin ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sutura shamaki dake tsakanin idanun aljanu da al'auran dan adam shine in za su shiga za su zagaya za su zama kewayi to su ce bismillah sai zama aljanu ba za su iya kallon al'awarsu ba sanadiyar faɗin bismillah da suka yi sanadiyar faɗin bismillah da suka yi wannan ne ruwayar da imamu tirmidhi ya rubuta kaga wannan annabi sallallahu sai kira zagayawa makewayi sau da mutum ya kewaya dole zai ne zai cire zai cire tufafi uku yau ah, akwai ruwayin imam ibn majah rahimahullahu ta'ala wanda ya rawaito shi a cikin sunan dinsa hadisi na 297 shi Shima daga sai na ali allah maɗaukacin sarki ya ƙara ja a gare shi ya ce mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cewa sifru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanisa an yaqula bismillah kaga wannan yake sitru ma bainal jinn bai kira a'yun ba ke sutura da ke tsakanin aljanu da al'auran ɗan adam shine idan da al-kanifa idan ya shiga ban daki al ai mana in ya shiga ban daki ya zagaya makewai to sai ce bismillah sai zama an samu sutura tsakanin aljanu da al'auran to kaga duk waɗannan duk waɗannan hadisan da muka karanta duka sako ɗaya suke suke isar da shi zuwa zuwa gare sakon ne mahimmancin faɗin bismillah a lokacin da mutum zai ne zai cire zai cire tufafi kuma bismillah nan ake tsayawa an gane ku ba a ƙara sa ce bismillahir rahmanir rahim A gari ana faɗin bismillahir rahmanir rahim ne kadai in za a yi karatu ko za a yi rubutu amma duk wani aiki da aka ce a yi bismillah a ciki to sunna ne mutum ya tsaya a daidai bismillah shi ya kira da da tasmiya akwai tasmiya akwai basmala shi basmala ana yi ne a karatu ko rubutu tasmiya kuma ana yi ne a aiki an gane ku za ka kuskure ne mutum ya karasa da ya karasa da ar-rahman ar-rahim a annuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka shi ne kawai kace bismillah tashi mun ga shi fadin bismillah sa kaga shaytanun aljanun ba su ma ga ka ba balle har su yi wani abu da zai cutar da kai ko cutar da lafiyar kuma qur'ani ya faɗa mana shi su shedanu da ba innahum yarakum huwa wa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ya faɗa mana shi shedan da shi da zara'ansa gaba daya suna kallon mu ta inda mu ba ma ganin su ha da suna kallon mu amma mu ba ma ba ma ganin su haka Allah madaukakin sarki ya ya tsara kuma ya halitta kuma ya tsara duniya su za su gan mu amma mu ba za mu ba gan su Allah ma madaukakin sarki ya samu kiyaye addu'a na shida da malai dawo shine malai ce du'a'u dukhulil falali addu'a da ake yi lokacin shiga ban daki addu'a lokacin shiga ban daki lokacin da mutum zai shiga ban daki zai shiga ban gida wadda da yawa mun tsinci kanmu a wani irin zamanin da a wasu guraren mafi yawa addu'ar shiga bandaki ya zama outdated ya zama outdated musamman tun da yanzu bandakin a ɗakuna su sai zama ba a wani bayyacin cewa ba a bambanta cewa yanzu zan fita ga ɗaki ne zan shiga bandaki an gane sai zama da yawa aka dina addu'ar shiga ban ɗaki musamman ban ɗakin da kila kuma ruwa mutum zai amfani shi a ɗakin zai shiga ban ɗakin ne kiwa yana ganin to ai ruwa kawai na ɗauka a buta kawai na ɗauka a kaza kawai na ɗauka sai zama mutum ba a kiyaye wannan addu'a wanda kuma kuskure ne sosai da sosai ko da ko goma ko so ashirin mutum zai shiga to yi addu'an zai shiga kuma yi addu'an zai fita saboda akwai akwai manufa da ta sa aka ce ayi addu'an wanda ita karta addu'an ta yi bayanin manufa wanda za mu karanta za mu ci to ce shine duk gurin da ake zuwa da biyan bukata na bayan gida ko na boye asalin kalmar alkala daga kalmar alkali ne shine buya yadda mutum zai je wani gurin da shi kaɗai ne ya koyo daga ganin mutane shine manan alkala daga alkhali ka tafi wani gurin da khalin babu kowa daga kai sai kai an fayo ku, to daga wannan kalmar ne aka yi ishtiqaqin kalman alkhala so da abinda ake tsammani lokacin da ka zagaya ka je biyan bukata kai zama babu kowa sai kai babu wani mai ganin ka sai ka an fahimta ku zama babu wani mai ganin ka sai ka Ibrahim da wannan ya zama babu wani wanda yake ganin ka fi Allah shi sa da wannan aka yi ittifaqin sunan al-khala malai yake cewa addu'an shiga ban daki shine bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث za mu ga malam ya sa bismillah a bracket ko ya yana abin da yake nufi shine za ka iya faɗin bismillah kaɗai kamar yadda muka ganta a zuwa a Ali bin Abi Talib ko kuma za ka yi karanta wancan addu'ar shi kaɗai an fahimta ko kuma in ka haɗa babu ne shi yasa malam ya sa maka abraki wannan maka akwai hadisin da ya zo da wancan shi kaɗai akwai hadisin da ya zo da wannan shi kaɗai sannan kuma akwai hadisin da ya nuna za a iya haɗawa babu ne amma mutum ya ɗaɗɗayin shi ma babu ne wanda za mu karanta hadisan za mu ji su insha Allah ala ah, hadisi na farko hadisin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Imam Bukhari ya rawaito hadisin a cikin sahih littafin sa hadisi na ɗari da arba'in 142 a cikin sahih Bukhari Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi ke cewa mun san dai Anas ku dan dan gida ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce dan reno ko mhm. eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina ana tsaya da shekara goma a babansa malik mahaifiyarsa ta musulunta un umm musulai ita ce mahaifiyar anas dan malik ta musulunta baban shi kuma bai musulunta ba kuma ya fita ya bar gari ba ma ba san ina ya tafi je mutu shi ya bar gari shi ba zai musulunta ba ko ba zai zauna tare da musulmai zai tafi ba mai ta dauko shi ta mika ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. ta ce ta ba annabi kyauta haka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya dauki ran annabi yana matsayin mai ma annabi hidima shi ba bawa bane amma kuma yana zaune komai da annabi sallallahu alaihi sallam yake bukata na hidima in yana nan shi yake to shi ana san malik yake ba da labarin cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala'a yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan yayi nufin shiga ban daki to kalmar idza in tayi da in tayi ta addi da fi'ili madi ta to yana canza fi'ili madin zuwa mudari cewa da idza dakhala al-qala'a ba za ka fasara ka ce in ya shiga ban daki so da kalman idza sai zama ba da an yadkhul al kenan ma'anan magana idan yayi nufin shiga ban daki so da zuwan kalman iza sai zama kala ɗin nan yana nuna maka iradatu dukhul sai zama yana nuna maka nufin shiga ne ba yana nufin mariyoyi an shiga ban ɗakin tukun ake ake addu'a an fahimta ku yau yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi nufin shiga ban daki qala sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ko min al-khubuthi wal khaba'ith ha Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith awan haka Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu ya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi a hadisi akwai hadisin ruwaya imam muslim shi daga anas dan malik imam muslim ya rawaito shi a cikin sahih littafin sa hadisi na 122 imam muslim yake cewa annabi anas bin malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al-qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya yi nufin shiga ban ɗari ta mamukin ya rawaito shi da da lafazi biyu haka kuma akwai kana idan dakhala al-kanif idan ya nufin shiga barin ce kanif shi ma yana nufin ne alkhala duka a larabci ana kiran alkhala ana kira da alkanif ku yana wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith min al-khubthi akwai bambanci da wani wancan bawu din yana da bamma min al-khubuthi ha ruwayan da muka kanta na farko amma wannan na anas min al-khubthi bawu din yana da sukun ma'anansa daban-daban za mu yi bayani insha Allah kowanne da ma'anan shi kuma duka manzon Allah sallallahu alaihi yana fada in zai shiga banda shi ko ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi kama bawu din a ko ko ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi sai a daure ba'un ya zama ba'un din yana da sukun amma duka jam'in su shine al-khaba'i duka jam'in su al-khaba'i to haka wannan wannan ah, riwayar da Imam Muslim ya rawaito daga Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya ya fara an gane akwai hadisin ah, Zaidu bin Arqam Zaidu bin Arqam wanda Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan dinsa shine hadisi na 241 zaid bin arqam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna hadhihi al-khushusha muhtabara ce lalle kun ga guraren da ake zuwa kewayawa ban ɗakin nan da ake zuwa kewayawa shine al-khushush yace to muhtabara matattara ce ta shedanun aljannu ji manzon Allah ce kun ga wannan gurin da ake zuwa kewayawa to muhtabara mana guri ne waɗanda shedanun aljannu ke halartowa fa idza dakhala ahadukum idan wani daga cikin koyi nufin shiga ban daki falyaqul to yake Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan ɗayan ku yayi nufin shiga ban daki yi wannan addu'a saboda guri ne wanda shedanun aljanu suke ne suke halarta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedanun aljanu suna halarta to haka in za ka shiga to ka nemi tsarin Allah daga gare su daga waɗannan shedanun aljanu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Zainu bin Arqam ce inna hadhihi al-hushusha muhtaba lalle waɗannan guraren makewayen da ake shiga a kama ruwa din nan to guri ne wanda shedanin aljanu suke halartar gurin saboda haka idan ɗayan ku yayi nufin shiga to ya karanta wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to kaga a wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude mana manufan addu'ar ku ya bude mana manufan addu'ar so da guri ne matattara ne na shedanun aljanu akwai hadisin Abu Umama al-Bahili Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi shi ma yana cikin sunan na Imam Ibn Majah hadisi na 59 a cikin sunan na Imam Ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ah, la ya'jiz ahadukum إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس ومن wa والمخبث ومن الشيطان الرجيم an gane ku to akwai wannan addu'ar kaga mutane suna yi hadisin ya zo a cikin sunan na imam ibn maja aka ce an ji ne daga abu umama albani amma gaskiya magana ce wannan addu'ar bata inganta ba daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawanci wanda suka yi makarantar allo a da an koya mana wannan addu'a ko an koya mana wannan addu'a amma bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna a'udhu bika min al-rijsi wan najasi wa min al-khabithi wal khabath wal hukm wa min ash-shaytan to bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan a takeice su ne lafuzan da zamu iya karanta a nan saboda kar ya zama ya tsawaita sosai da sosai to muka ji addu'an zamu ji addu'an yana mun karanta shi da siga guda uku mun faɗi cewa ana yake bismillah shi kadai kamar da mun karanta hadisin Anas a baya ga waɗannan hadisan da muka karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko kuma karanta za a yi ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith za a iya hada duka duka ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to menene ma'anan addu'a in mutum ya karanta Allahumma inni a'udhu bika minal hubuti ko mina hubti ya mabawu ɗin wal khaba'i ma'anan abin da ke cewa shine ya Allah ina neman tsarinka minal hubti daga duk wani datti da duk wani abu mai cutarwa in yama bawon ɗin wal khaba'i shi kuma khaba'i jam'i ne na min al da ya faɗa min sukun an fahimta ko min al duk wani abu mai cutarwa al-khaba'i jami'i shi mana ko ɗaya ne ko biyu ne ko rewa ne komai yawan su a wannan banɗakin da zan shiga Allah ka kare daga gare shi an fahimta ko in kuma yama bawo din zamma Allahumma inni a'udhu bika min al to khubuthi bi dhammil ba yana nufin mazajen shedanun aljanna alkhaba'is ki matayen shedanun aljanna mana ya Allah ina neman ka tsare ni daga mazajen shedanun aljanu da kuma matayen shedanun aljanu sai wannan addu'an lokacin da zaka shiga bandaki an fahimta ku to in ka tsara kai bismillah tukun sai kai addu'a ka bayan ka nemi tsari sannan kuma ka sanya ma kanka shamaki tsakanin idansu da al'auransu ha kaga double capacity kenan ku yawwa ka ka shiga ban daki da da da da, da bulletproof guda biyu bayan ka nemi Allah ya tsare ka daga su bara daga sharrin su gaba da sa'annan kuma ka nemi Allah madaukakin sarki ya sanya shamaki tsakanin idanunsu da ni da al'auran ashe mun ga rashin yin wannan addu'an haka yana da illa guda biyu manya manya ko guda uku illa ta farko shine ka sa'awa ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wancan hadisin umarnin manzon Allah yake da yake inna hadhihi al-ushusha muhtabara ko sai ke in ɗayan ku zai shiga to yake falyakul kaga umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi za ka shiga ban daki sai baka yi addu'a ba ka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko ke na biyu kaga baka babu shamaki tsakanin tsiraicinka da idanun aljanun da suke halarci a wannan bandaki sannan ko baka da wata katanga wata kariya tsakaninka da cutarwan waɗannan shaidanun aljanu kaga illan na da yawa ku illan na da yawa saboda yana da matukar muhimmanci mu kiyaye waɗannan wannan waɗannan addu'o'i musamman wannan yana daga cikin abin da yasa a wannan a wannan a wannan da suna mu'amala tsakanin shedanun aljanu da mutane ya kara garki ina nufin aka fi samun abin nan waɗanda aljanu suke bugewa ne so da muna sarkaci da duka irin waɗannan addu'o'i kuma dalilin kamar yadda na faɗa da su mutum ko zai ga daga sauka daga kan gado kawai zai wuce zai wuce ban ɗaki bai jin cewa ai yanzu ban ɗaki na shiga da matsalan barin kofar kofan banɗaki a buɗe kaga sai zama ka hada shi da da ɗakin kai ko da yaushe a buɗe yake ka hada shi da ɗakin kai kaga shedanun da ke ban ɗakin kaga suna da kaga suna ɗaki kenan su ma ka kuna tare kenan da su a ɗaki da duka waɗannan illa ne sosai da sosai da ya zama wajibi a kiyaye Sheikh Wahid bin Abdulsalam Bali a cikin littafin sa Wiqayatul Insan min al-Jinni wash-Shaytan yayi irin wannan jan hankalin sosai da sosai sai har yake cewa shi sa za ga magabata tun daga zamanin sahabbai har tabi'ai da sauransu za ga ana yin banɗaki ne a can bayan gida ba a ma yin banɗaki haɗe da ɗakuna wai a jera ɗakuna ka sai a yi banɗaki a ƙarshe ba sa ma yin haka so da banɗaki matattara ne na na na shedanu so haka su ba sa ma jera shi da ɗakuna bayan an yi gini an yi ɗakuna haka to a baya can kuma sai a yi banɗaki a can da in mutum zai je banɗaki zai fita ne can baya ya rabu da asalin inda mutane suke rayuwa to kaga mu kuma sai muka ce mun ci gaba ko sai aka dawo da banɗakin cikin cikin ɗaki ba ma haɗa da a cikin ɗakin ma a can ciki eh, banɗaki ya samu wannan wannan darajar da wannan martaba to tunda zamani ya zo da haka ko ba ba za a ce maka haram so da ba umarni ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sabon dakin a can bari a ce ka saba ka yi ka yi haram ba wanda zai ce maka haram amma kuma sai ka kiyaye don to ka iya bambance cewa nan ban daki ne nan kuma daki na ne sai zama an samu wannan kariyar insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace malama sun faɗi fa'idoji da yawa na wannan addu'ar daga cikin cewa wannan yana nuna kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kiyaye al'ummar kaga ne sallallahu ya koya mana so da ya zo mun samu kariya mu a matsayin mu na al'umman sa zo mun samu kariya daga duk wani abu da zai da zai cutar da kuma dama haka jagora na gari ya zama ko da yana tsaye wajen ganin babu wani abu da cutarwa da ya shafi waɗanda yake jagoranta Allah madaukakin sarki da tabbata addu'a na bakwai wanda hada da wannan yake yasa su ma za mu karanta shi shi malaka du'a'ul khuruji min al-khala mutum ya yi addu'a ya shiga banɗaki to kuma akwai buƙatar ya yi addu'a in zai fito to akwai addu'a da shi ma zai akwai addu'a da zai bayan lokacin da zai fito malake ai addu'a ulladhi ya ba'da al-khuruj min al-fala abin ke shine addu'a da zai kasance bayan mutum ya fito daga banɗaki Kayi addu'a ko ka ce bismillah ne kare kafin ka shiga ko ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ne ko allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ne ko ka hada duka biyu kai ka shiga ha kuma kamar yadda muka sani ana shiga ne da da da kafan kafan dama ku oke to ashe hagu ne ana shiga da kafan da kafan hagu ko to lokacin da mutum ya gama zai fito to kaga zai saba ko kafan da ya shiga da ita ba da wannan kafan zai ne zai fito ba zai canza kaga zai fito da kafar mai kenan da makin to sai ya faɗi sai ce gufranaka gufranaka an gane ku hadisin ingantacce daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ta rawaito hadisin ashabu sunan gaba ɗaya sun rawaito sun imam tilmidi imam ibn majah imam nasai imam abu dawud duka sauraito hadisin daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta imam tirmidhi ya rawaito shine hadisi na bakwai imam abu dawud ya rawaito hadisi na 30 a cikin sunan dinsa imam ibn maja ya rawaito shine hadisi na 300 a cikin sunan na ibn maja imam an-nasa'i ya rawaito shine hadisi na 79 ta ibn al-qayyim yayi bayani mai sai akai a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Allah madaukakin sarki duk kansu ya gafarta mu duk waɗannan malamai sun rawaito wannan hadisin daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kharaja min al-qala qala ghufranak annabi sallallahu alaihi idan yayi zai fito daga ban daki sai ce ghufranaka ma'anansa as'aluka wa aqlubu minka al-maghfira bana ina roƙonka ina neman gafaranka ya Allah ha ina neman gafaranka ya Allah haka mutum zai faɗa a yayin da ya gama biyan bukatansa a ban daki zai fito an fahimta ku Sheikh Muhammad Siddiq Al-Manshawi rahimahullahu ta'ala a cikin akhbarul musallin ɗinsa ya kawo bangarun malamai wanda yake nuna cewa ko da mutum ya biya bukatan a gurin da ba wani tsaban tsaki ya shiga ba ko da a fili ne a waje ne ya yi to mutum in ya gama babu laifi ya faɗi wannan wannan addu'an saboda ya dace da alkhairin da addu'an ya tattara an fahimta ko saboda ya dace da alkhairin da addu'an ya tattara kaga neman gafara ne da gojen Allah madaukakin sarki an gane ku akwai maganganu da yawa da maluma suka yi ya imam shaukani a cikin nailul awfar ya yi maganganu masu tsayi sosai akan fa'idan karanta wannan addu'a na ghufranak ma lokaci ba zai ba mu mu karanta maganganu suna da tsayi amma dai wannan shine abinda wanda maluma suka fada don mutum zai shiga yi addu'a ya tashi fitowa ba sai wannan addu'a insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace da kai a nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya daga gare shi Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira a jiya akwai tambaya da ɗaya daga cikin iyayenmu ya yi cewa an yi maganan a shara'ance in mutum ya rasu ya bar bashi to dole za a biya masa bashin ko da bashin zai cinye dukiyansa ne gaba ɗaya shine abin da yake wajibi ko har mun karanta hadisi daga cikin hadisan an mun karanta hadisin da eh, wani ma ya sai ɗauki dukiya ya ba iyalan wani sahabi da ya rasu saboda su amfana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je biya miki bashi shi yafi alkhairi sama da ya ba iyalansa wannan dukiya sai tambaya akan to in ya zama ba abin da mutum ya bari da zai biya miki bashi sai gidan da iyalan suke ci to a wannan halin za a siyar da gidan duk da haka a biya miki bashi duk da iyalan ba su da wurin za su zauna an sai da gidan sai na ce ban sani ba zan yi tambaya ko abun da malama suka faɗa shi ne eh za a siyar za a siyar a biya mishi wannan bashi kuma za a yarjejeniya da wanda ya siyan ya yi haƙuri ita matan shi ko matan shi su gama takaba a gane ko su gama takaba su gama zaman da za su yi na iddansa wata hudu da kwana goma daga nan kuma duk abin da zai